ina da yaƙini ko jam'iyya mara tambari mara suna na inda akwai ta indifenda a ce indifenda na tsaya a masarautar ka zaure ina kyautata maka zaton abin da zai dawo da ni a zai hana ni in dawo majalisar tarayya wallahi ban gano shi ba sai dai ko in na mutu ko kuma wani rubutaccen al'amari na ubangiji da a ce esco na jam'iyya ne za su yi firamare kamar yadda aka saba wallahi tallahi ko ban je ka zo ba aka yi zaɓe zan ci da izinin ubangiji abinda mutane suka iya sani da cewa an yi zaben fidda gwani ka samu ƙura ashirin da biyar ashirin da shida yayin da kuma kai ne ka zo na uku ba ma na biyu ba waɗannan zarge-zargen wasu za su gani cewa kamar duk zafin kaye ne ba wani abin mamaki ba ne ba da aka saba gani ina gaya ma ban damu da zafin kayi ba amma an juya mun baya ne saboda ana ganin kamar gwamna baya tare da ni da sauransu. Amma shi gwamna Badaro Abubakar bai fito ya ce baya yin ka ba zaɓe aka yi kuma waɗanda suka kaɗa ƙuri'an nan suka ce ba ma son gudaji ka zaure ya yi takara a jam'iyyar nan. Ba ka gani ya kamata ka karɓi wannan hukunci da zaɓi nasu ba tare da ka yi zargi wani ba? Na ce da kai ba zaɓe aka yi na sahihan zaɓe ba na farko dai inda ake zaɓen ina takara da ciyaman na local government na kazaure na mulki aka ɗauko zaben aka kawo shi cikin sakatariya ofis ɗinsa. Shin me ya hana ka tafi kotu kamar yadda ake gani kotu ta canza wasu ah, wato zaɓuka da aka na fitar da gwani ka nemi ka a kotu maimakon ka bar jam'iyyar APC? Abin da ya sa ni yadda Allah ya yi ni tun da nake a rayuwa ta ban iya rigima ba ko yanzu haka ina ji a duniya wanda suka cinye mun kuɗi daga shekara ashirin zuwa yau wala za iya haɗa miliyan ɗari ta dama wanda wasu ajiya ma na basu sun cinye ina kallon su suna yawo To masu bibiyar mu barkamu da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a wannan lokaci kuma za mu a wannan lokaci za mu tattauna da honorable gudaji kazaure dan majalisa a tarayyar najeriya wanda ya fito daga jihar jigawa bayan yana cikin jam'iyyar apc amma kuma yana cikin jam'iyyar adc inda yake takara saboda haka za mu ji abin da ya sa ya fita daga cikin apc da kuma dalilin yin takararsa a jam'iyyar adc da sauran ƙarin bayani akan siyasarsa ta jihar jigawa to honorable barka da shigowa Alhaji Zaradini barka da wannan lokaci ka tsaya takara a jami'ar adc na ɗan majalisar tarayya daga jihar Jiga, waɗannan da an san ka a jam'iyyar apc wasu sun yi tsammanin da ka faɗi yaƙi neman eh, da ka faɗi da ka kasa samun wato tikiti na tsayawa takara za ka haƙura sai kuma ga gashi ka kuma adc me faru ai ba faɗuwa ne ba ka san ko kai aka ce da kai na faɗa a gurin talaka abun zai baka mamaki a ce ni na faɗi a gun talaka domin rayuwata tun kan fara siyasa har zuwa yau duk abun da na mallaka a rayuwa ta al'umma nake ba har gobe har jibi kuma ko ina siyasa ko ba na siyasa har in mutu haka zan mutu idan ina da kuɗi zan ba mabukata an taimaka musu Abun da ya sa ka ga haka ya faru mun samu rashin fahimta ne tsakanina da yayana mai girma gwamna Badaru. Shi mutum na ne shekara sama da ashirin da wani abu, kuma muna tare da shi cikin mutunci da daraja sai mun mummuna fahimta. Mummuna fahimtar da ya mun shine ba na zuwa inda yake dutse, domin sai weekend nake zuwa Kano, in na je kuma gida biyu gare ni, zan je nan in kwana biyu, nan je nan in kwana biyu. sannan in juyo in dawo Abuja tun da aka zaɓe ni haka nake duk sati so sai ya zamanto ban da lokacin zuwa dutse sosai kuma ni ina ganin fahimta ta da shi da ƙaunar da take tsakaninmu shekara da shekaru ba zai taɓa canjawa ba a yadda na san shi a mutumin kirki kuma ni ban taɓa zaginsa ba ban taɓa mai wani ko zaginsa kai kana yaro na ko kana jikina sai mun bata da kai ina ta kokarin in tsare mai martabarsa da darajarsa da mutuncinsa sai ya zamanto sai ya zamanto ka san masu mulki na zamani sai an dinga zuwa ana fadanci to wannan rashin zuwa akai akai fadanci ko in je in kai gulmar ne, ai wani baya kaunarka wani baya son ka wane ka daina kula shi irin wannan ba na yi sai aka sai yake ganin kamar rashin zuwa din nan ba ni da biyayya ko ba na tare da shi bayan tun takararsa ta shekara ta dubu biyu da sha biyar kamfen ɗin da ne ban yi wa kaina ba haka dubu biyu da sha tara kamfen ɗin da ne masa ban wa kaina ba da kuɗina da ƙarfina da mutane na da dare da rana in kwana hudu biyar ban yi bacci ba amma ba a taɓa bani ko slot na supervisory kansila ba a mazakuna hudu ina ɗan majalisar tarayya amma saboda tare na da shi ban taɓa nuna mai ba duk yara na ma ana cire su daga mukamai da wanda suke tare da ni a cikin esco na jam'iyya an ciccire da dama wanda ban taɓa nuna mai ba alfarma ɗaya ce na nema akwai yaran da muke tare da su na je gurin shi na ce a taimaka tun da sun yi wahala suna ta bin shi da ƙarfi da yaji sannan babban mai gida na sa'i mahaifi ya rasu ɗansa ne ya zama sa'i ɗin na ce a taimaka mai a bayi man ɗin roni na local gamman domin ya riƙe gidan kuma siyasa gidan kar mutu sannan na ce shi bansir ya yi wahala shi ma a taimaka a bashi wannan mutum biyu da bai ba su ba ban ji daɗi ba na masa test na ce tare na da shi ban taɓa neman wani abu ba shekara wajen shida amma ban ji daɗi ba to ina ganin wannan test da na mai ko shi ya tun ƙara tunzura ya aka ce aka je aka ziga aka ce na biyayya dan akwai wasu munafukai a kazaure irin su da yana ina tare ba sai an kira suna ba honorable to ko sai da babu abun da bana mai dukkan yan kazaure sun sani yanzu haka motar da yake hawa ma mota ce na bashi aro ya rike ta na bashi motar domin ya taimaka min a firamare election sabuwa bai taimaka min ba kuma bai dawo mun da motar ba takaddun mota dai na hannu na dama ba bashi ne duka ba amma bai dawo da ita ba kuma a lokacin sai da na bashi daloli ya aika wa ‘ya'yansa da suke karatu a kasar waje kuma ina na bashi kuɗi ban san adadin miliyoyin da na bashi ba kuma ina girmama shi amma je wajen gwamna ya kai wani wanda adawa ya yi da gwamna ta sosai sai a saura kwana uku ko hudu zaben gwamna aka kai shi aka yi zaɓe aka kuma fifita shi akan wanda suka yi shekara da shekaru suna tare da gwamna wanda shi ne aka ba ciyaman ɗin ka zaura lokal gamman a yanzu zaɓaɓɓe kuma ya raina ciyaman ɗin ya fito yake takara ta majalisar tarayya da ni kuma da ƙarshe aka da aka zo yin delegate sai aka ba shi dama ya yi delegate ɗin aka ƙi faɗa muni saboda haka delegate ɗin ma ban san suwaye ba su masu zaɓen amma ina tabbatar maka da a ce esco na jam'iyya ne za su yi firamare kamar yadda aka saba wallahi tallahi ko ban je ka zo ba aka yi zaɓe zan ci da izinin ubangiji to amma an ce cikin mutum kusan dubu ɗari shida mutum ɗari biyu ne za su yi zaɓen kowace lokal gama mutum hamsin kuma an zaɓe su a ɓoye ba a bani dama na zaɓi ko ɗaya ba duka an ba shi dama ya saka yawanci mutanensa sannan kuma gwamnati ta ce a zaɓe shi a sauran lokal gamman ɗin tunda ciyamomin da na lokal gamman ɗin naɗa su akai su kuma masu biyayya ne ga gwamnati ka a cire su shi shikenan suka kawo mai delegate waɗanda suka ɗan buntsire wa gwamnati kaɗan ne wannan mazaɓa taku ta mazaɓa ɗan majalisar tarayya na kazaure roni guwa da 'yan kwashi ta jihar jigawa um, abinda mutane suka iya sani da cewa an yi zaɓen fidda gwani ka samu ƙura 26 yayin da kuma kai ne ka zo na uku ba ma na biyu ba so abinda da za su gani wannan bayanin da kake waɗannan sai waɗannan zarge-zargen wasu za su gani cewa kamar duk zafin kaye ne ba wani abin mamaki ba ne ba da aka saba gani. Ina gaya ma ban damu da zafin kaye ba, ai ko shi wanda ya na biyu din shi asalin kakansa ɗan gwiwa ne, a gwiwa ya tafi ya yi indijin domin mazaunin Kano ne a Kano aka haife shi ya zo ya indijin ya tsaya takara shi ciyaman na gwiwa. Wallahi, tallahi, billahi, kajiran zuwa ta ɗan musulmi ni na yi magana da kakakin majalisa na yanzu kare ka na jigawa na neman masa kujerar daga farko kuma na kira shi na gaya mai ya aika takardunsa kuma za a kira shi za a bayi ciyaman shi da yake spika amini na ne ya je kwambinsin gwamna aka ba wannan mutumin ciyaman ɗin, amma wallahi shi ya hana a zaɓe ni ya ɗauki wannan ƙuri'a ya ba wannan wanda ya na biyu kusan gaba ɗaya mutum kusan hamsin ɗin nan na gwiwa shi suka zaɓa shi sa ma na biyu amma an juya mun baya ne saboda ana ganin kamar gwamna baya tare da ni da sauransu kuma amma amma shi gwamna Badaro Abubakar bai fito ya ce baya yin ka ba zaɓe aka yi kuma Ah, waɗanda suka kada ƙuri'an nan suka ce ah, ba ma son gudaji ka zaure ya yi takara a jam'iyyar nan ah, ba ka gani ya kamata ka karɓi wannan hukunci da zaɓi nasu ba tare da ka yi zargi wani ba na ce da kai ba zaɓe aka yi na sahihan zaɓe ba na farko dai inda ake zaɓen ina takara da ciyaman na local gamman na kazaure na mulki aka ɗauko zaɓen aka kawo cikin sakatariya ofis ɗinsa. Bayan an kawo zaben ofis ɗinsa aka kira ciyamomi na local gamman wanda bai kamata ba suka shiga wurin hall ɗin duk local gamman ɗin da za a kira ciyamomi suna wanda suka zaɓi wannan delegate suna tsaye a wurin suna kallo za ka miƙa a rubuta ka ce wane a rubuta maka ba a yadda ma ka rubuta ba don kakkai ɓoye-ɓoye ba wai an yi demokaradiyya ba ne kuma shi mai girma gwamna shi su daga cikin ciyamomin na mulki wani ya faɗa min cewar umarni aka ba su a zaɓi zanna an ba su umarni daga sama sannan kakka ga wai na damu ban damu ba to amma abin da wani zai ce honorable gudaji wani zai ce kai ɗan majalisa ne ka san kaifi da ƙarfin dokokin da kuke yi wato na dokokin da kuke a, a, Najeriya. Shin me ya hana ka tafi kotu kamar yadda ake gani kotu ta canza wasu wato zaɓuka da aka na fitar da gwani ka nemi haƙƙinka a kotu maimakon ka bar jam'iyyar APC? Abin da ya sa ni yadda Allah ya yi tun da nake a ta ban iya rigima ba. Ko yanzu haka ina ji a duniya wanda suka cinye mun kuɗi daga shekara ashirin zuwa yau wallahi za a iya haɗa miliyan ɗari ta dama wanda wasu ajiya ma na ba su sun cinye ina kallon su suna yawo ban taba kai ƙara wani dan abin duniya ba ni na san za a mutu abin da na yadda da shi guda biyu ne na san cewar akwai jam'iyyu kala-kala kuma mutum ake yi yanzu a wannan zamanin ba jam'iyya ba sannan na san cewa a masarautar ka zaure tunda ake siyasa ba a taɓa yin ɗan siyasa kowaye ko Ibrahim Saminu Turaki da ya zama gwamna a Jigawa ɗan zaure ne a masarautar ka zaure bai yi rijiyoyi adadin da na yi ba bai yi empowerment ya ba mutane tallafi adadin da na yi ba bai ba mutane farin kuɗi adadin da na bada ba bai gina wuraren sana'o'i ko makarantu irin wanda na gina ba bai yi rijiyoyi na noman rani irin wanda na yi ba sannan bai raba wa individual injinan ban ruwa na noman irin wanda na yi ba sai dai a gwamnatance akwai abubuwa da ya yi kamar ya yi gada a cikin garin zaure, da kuma sauran wasu abubuwa da kuɗin misali na jiha amma ni duk albashina bai taɓa wuce kwana goma ba na raba wa mutane sannan ɗan kasuwanci na da nema zan haɗa in ba mutane kuma in ba su haƙuri. kuma duk da ko yau din nan sai da na tura wani abu a raba al'umma saboda haka a siyasance na san babu wani mutum da ya yi abin da na yi kuma na san al'umma sun san na yi kuma sun san ban tamu kwamiti a majalisa ba ban taɓa cin hanci a majalisa ba ba a taɓa bani wasu kuɗi ta bayan gida ba kuma ko wancan satin na faɗa na rantse da Allah a yanzu ban aje naira miliyan goma a banki ba kuma ban aje ta a cikin gidana ba kuma ban aje ta a ko'ina ba a duniya na rantsa da girman ƙur'ani amma a yau in na ce zan yi takara dan tafi siyasa ina da aminai da na tabbatar in wanda na ce ya taimaka min za a bani abin da zan je in yi siyasa ta wancan zai bani wancan zai bani shi yasa ban damu ba ina da aminai da wasu ma ni ma na yi musu da haka bani da damuwa kuma na san Allah ke bada mulki in ya ga dama zai bani shi yasa ban damu ba ban tafi na yi rigima da gwamna ba ban kai jam'iyya kotu ko a bata da ni ba ko wani ya ce na ina jin haushi ko ina kyashi ko na zama wani desperate tunda akwai jam'iyyu iri-iri kuma na san al'umma ta nan masarautar ka zaure ina da yaƙini ko jam'iyya mara tambari mara suna na inda akwai ta independent a ce independent na tsaya a masarautar ka zaure ina kyautata maka zaton abin da zai dawo da ni a zai hana ni in dawo majalisar tarayya wallahi ban gano shi ba sai dai ko in na mutu ko kuma wani rubutaccen al'amari na ubangiji rana guda za a yi zaben ka matsayin ka na dan majalisar tarayya da wato shugaban kasa kuma a matakin hmm. shugaban kasa kana goyon baya goyon bayan Bola Ahmad Tinubu wanda ke takara a APC kai kuma kana takara a ADC anya baka burma ma cikin ka wuka ba ko baka burma ma shi Bola Tinubu wuka ba a takarar a ranar zaɓe? To ai abin da yake faruwa shi ita masarautar ka zaure wayayyu ne mutanenmu sun waye domin mutanenmu sun san kwamfuta muna da informatics institute of technology wadda duk najeriya ba makarantar kwamfuta da take yaye ɗalibai a ba su takarda daga singapore irinta wadda tun a zamanin samu da turaki ya yi ta wannan makaranta ta sa mutanenmu sun san kwamfuta sun waye saboda haka sun san cewar ballot paper ɗin shugaban ƙasa daban ta sanata daban ta ɗan majalisar tarayya daban kuma sun san wannan na iya zaɓar wannan jam'iyya wancan ya zaɓi wancan a wancan jam'iyya wancan ya zaɓi wancan a wancan jam'iyya na ɗaya kenan na biyu kuma akwai kusan kashi saba'in na ƙauyuka wanda suna nan jira na ma suke su a kowane ɗan takara ma sai na zo na ce ga abin da za a yi ni suke jira domin ni suka mora ni suka gani ina tabbatar maka a cikin ƙauye garuruwa kusan ɗari uku da muke da su a masarautar ka zaura a yau garuruwa ɗari biyu babu garin da ban sa a fitila ba solar street light wanda in dare za ka je ka gaggamar rana kuma fitilin ne ma suka kare. ina da da kuɗin na ya ƙare na so kowane ƙauyen da ke masarautar ka da sai na sa kuma a yanzu haka a wannan kasafin kuɗi na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda aka yi mun alfarma fitilun na ƙarasawa domin in ƙarashe kafin ko Allah ko da ban ci ba in ƙarasa fitilun nan na inda ban sa ba saboda haka ina tabbatar maka da jira na ake in zo in ce ga yadda za a yi akasari a zabukan baya mutanen arewacin Najeriya suna yin zaɓe ne na ɗabi'a nan ta sak. Anya baka fargabar Bola Ahmad Tinubu da kake goyon baya eh, za ka hana sa ƙuri'a a mazaɓarka? Eto, eh abin da yake faruwa shi da kansa, shi da kansa ya yi min adalci shi kansa a Bola Ahmed Tinubu. Ya faɗa mini cewar in tafi in je in nemi jama'a ta su zaɓe ni ko da ya rasa ƙuri'a a yankina in dai na ci zaɓe na ya tabbata zan tsare zan aiki a majalisa wanda zai taimaki Najeriya. Tun da ya maka wannan abin da ka kira adalci shin ta wace hanya kai kuma zaka saka wa shi Bola Tinubun da ya baka wannan dama? Shi ne na faɗa maka akwai wurare da dama da ina da mutane wanda ganin ko dan ganin wannan hiran ma wani zai iya cewa dama yana da ra'ayi ya gamsu zai yi ɗaya kenan na biyu ina da wayayyun mutane wanda sun waye sun yi karatu za su iya bambance wannan da wannan za su zaɓi wannan a shugaban ƙasa su zaɓi wannan a sanata su kuma zaɓi jam'iyyata a majalisar tarayya akwai da yawa saboda haka zai samu ƙuri'a da yawa ta wannan hanyar wuraren ƙauye da ba su da fahimta sosai nan ne dole a haƙura a zaɓe ni domin in samu ƙuri'a gurin kaɗa rasa ta wannan shine magana ta gaskiya sannan a kamar yadda nake tabbatar maka da shi ya yi min adalci shi ya sa kuma idan Allah ya sa na zo majalisar abin da zan kare mai shi ya sani kamar yadda na tsare wa Buhari mai girma shugaban ƙasa Buhari daraja ka duba ka ga eight assembly yadda kai kana kallon yadda muke da dogara ni nake sa gidan nan ya nutsu idan ya ga akwai matsala ma zai kira ni ya ce lalle in zo ina zuwa duk rigimar da ake koda za a haɗa shi faɗa da gwamnati ko a haɗa shi faɗa da opposition zan warware abin a yi dariya a yi raha ya kawai daga gudumar nan ya kwame kwam shikenan magana ta wuce to haka shi kansa asuwaju yana sha'awar in mai haka ya san zama na majalisa zai taimaka wa gwamnatin tashi tukuru haka kowa ma wanda yake wannan yana nufin kagam suke nan zai ci zabe to ina ganin zai iya ci amma mulki na Allah ne kuma ban isa ba in ce hakika wani ne zai ci magana ta gaskiya wanda dai ya faɗa haka to bai dada malikil mulk tutal mulka man ba domin Ubangiji ya ce shi ke ba da mulki ga wanda ya so, ya kwace ga wanda ya so, ya ba wanda ya so, kuma shi ne yake fitar da matacce daga rayayye, ya fi da rayayye daga matacce, ya fi da haske daga duhu, ya fi da duhu daga haske. To me yin wannan shi ke ba da mulki? Don ya kawo misali don mutum ya sa imani cewar haƙiƙa mulki Allah ke ba da shi. To ba wani wanda zai iya ce maka ga abin da za a yi gobe, sai Ubangiji mu dai fatan mu duk mutumin da zai zama alkhairi a Najeriya Allah ya bashi kuma Allah ya kawo wanda zai taimaki talakawa su amfana kuma Allah ubangiji ya taimake mu amma abin da ra'ayin kowa yake so ba lallai bane ya samu wataƙila abin da nake so abin da Allah ya tsara daban abin da wani yake so abin da Allah ya tsara daban wannan shine ni na yarda da wannan Honorable uh, Muhammad Gudaji Kazaure DCL Hausa tana maka godiya sosai da ka kasance tare da mu a lokuta daban-daban. To alhamdulillah ina nan a kowane lokaci a shirye nake da dukkan abin da kuka hango zai a illata mutane ko zai wa jama'a illa ko kuma ya shiga sarƙaƙiya tsakanin gwamnati wanda wani yana jin tsoron ya faɗa ko ya tona asiri ku neme ni zan faɗa muku saboda Allah kaɗai nake tsoro ba mutum ba.